الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu bata ji tabbata Allah salatu ya ce ci biya min ciwon nuri tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na tsafi gogo ta yin jima'a da al'akira 1440 ko na ji daidai bai tsafo shidin gube in february 2019 kalendar miladiya ne mai katun gutuwa ci da karatun littafin min usul aqidati ahli sunnati wal jamaa ya sheikh salu fawzan al-fawzan ga al-aslu thani al-iman qawlun wa kadu, wa i'tiqadu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati al-iman ga imanu qawlun egan wa amalun bi wa ti kaadu gangani bi yazlamu ta bankore yazidu bi taati wa bebe bi limlatu sokwe wa yankusu bil ma'siyati mai ke bilin ba sokwe rawa min usuli ali sunnati wa jamaa min usuli ya aqida ali sunnati wa jamaa anna al imana kedi hakika imani qawlun egan wa amalun betun wace kadun gangan bai bankorote ya zidu bi ta'ati imani be da milatu sokwe wayan kusu bil mafiyati imani mai ke belin bayan sokwe falaisa imanu qawlan wa amalan duna tiqadihi imani wuji ga da du dagun gabe musu gan wa imani ji ko ndi wa gan wuye lope mu mini ji amma won tu pankoro de gubo li'anna haza imanul munafiqina ya bana na ce imani da munafiki ji munafiki ji a ga gan ya imani ji amma yanzu rodin ne guwa walaysa mujarradul ma'rifati biduni qawlin wa amal walaysa huwa mujarradul ma'rifati imani mawjin ga ya ga mu ga su ko da mu mu so ko kawai biduni qawlin umma ga umma wa amali ma lotun zai yi bai imani yana ya ya hanna za imanul kafiri na jahidina ya gwanan na na ya kafiri shi na ji juhudu na kala ta'ala sai na gan wa jahadu biha wa taikanata fusum zulman waluwa uji juhudu ko alali mai gba su ɗogon lóòrè kó wọ̀sẹ̀ kẹlẹ́ta fún sùmùsùlùmù olúwa yẹ gbá mọ̀ ìdè kí níwí àmọ́ ẹgbẹ́ zálí ń tọ́ bẹ̀ kí a yẹn bẹ̀ alamitu gaskiya gani bẹ̀ ilatuwa e zai un gagan wayi ma bẹ̀ ta latin daga nan naka akika kafiri wuce shi wuji ga wani bigai lagamana walakin na zalimi na bi ayatin lahi ya ji haduna amma zalimi shi a yi ji jihudu ganin bi ayayin su kwai wa kala ta'ala to isi na ga wa adan wa samuda adawa shi bai samudawa shi katta bayyana lakun min nihin bayani hatulaye yana da emina na wazayyana lahum shaytanu a'malahum etun deje na ma felo na shaytan yu paninfia fasaddahum anis sabil mucha kai milato e ko egboro wa kanu mustabsirina amma fezeji afeji kenan so faqat imani wọ́n jìgẹ̀ ẹ̀dàdí ọ̀gán wọ́n tàpàkùrọ̀ ní ẹgbọ́n kọwàá au qawlan ko za digan wa ga gan wala Allah ga kawai ya wati qadan duna amal ko ga gabi aqida wa bambe tuya lianna za imanul murji'a ce ibanan na imani da murji'a shi ko wallahu ta'ala kasiran ma yusamma al-iman amala imanin galibi masa kwadon fiye yi etun shiga imani kala ta'ala sai talatin ga innamal mu'minuna lalle mu'mini shiga ya zane shi idza zikira Allah aga tun so koyi wajilat qulubuhum e ma ja dabu wa idza tuliyat alaihim ayatu amma ba aya so koya zadatum imanan wajib ya imani wa ala rabbihim yatawakkaluna amma la ya dace cha allazina yuqimuna salata yaje e la sallaku yikini wa mimma razaqnahum yanfikun duk arziki na matsayaciya na gabo ajin fiye wani ulaika humul mu'minuna haqqa sanai gai mu'mini tiya gaskiya go wa qala ta'ala to shin lati daga wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum iman ne na tsayaciya tuya ai salatakum ila baitil maqdis sallah ne je ce ya jeruwa til makadis na zuwa turabiya wato sallah wacce sun miya ga sama salata imanin a sallah ga imani ayan nan kima gun gama kame a gaza ne mumini na. ga la ilaha illallah ga man shahida an la ilaha illallah ko wa anna isa abdullah wa kalimatu alqaha ila maryam ruhun min wa anna aljannata haqqu wan nara haqqun adqalahu allah wal jannata ma kana min amal hmm. do ne gaji rike hade zai wajibu ta bi gaske na sai allah annabi isa mai wujiyar ce ci kalima ce ci aljanna mai gaskiya inama mai gaskiya ce ci ga zalada da dajana la ma kana min amal annabi ga man qala la Allah illallah sadiqan min a ni ga la Allah mu ya gaskiya daga ya gubo na annabi ga la hali khalisan min kalbihi wa bi ikhlasi daga ya gubo na an iman an tumina bi iman wala iman bace ci

wal malaikati wal kitabi wan nabiyina bil tafi bi malaika ji bi annabaji wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama harfilu imani mini goye zuga ga la ilaha illallah man qala la ilaha illallah wa kafara bima yubadu min dan ga jirbe la ilaha illallah ta ji kafici be na jibuta wuci maji sai cha ne nan zame ga ga da aljanna kulu la ilaha illallah tufli wa ga la ilaha ya gaje rabu anibi ga abu talib ga ya am ya wanda gimi kul la ilaha kalimatu haju laka biha inda la ga la ilaha kalimu na ga so jami ete ogun fo alikiya ne ba so yace wani man kana akiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna ane ga kashi ga fi la ilaha nun ga ga da aljanna adan kun da maza zawu bayanin wala ya Allah gana annabi ga haka tantawu ba da an kala la ilaha illallah da wada zawu bayanin wala ya Allah gana ga usama ga bi e kun da ba don wuci ga wani mana wa ga ma imani wuci da ya guwa annabi ga Allah ta an kalbi ta ta talama kala amla wai le gbe o gbe ku ga ku ga mini imani imani ga kawai ha ke tun da mini imani ma kana Allah li yudi'a imanakum imani su kwa to ya biya kada afla al mu'minu alladhina fi salatihim khashu'un zai da khushu da min ya sallah a ce la al faraja gosa ko a ce la mana gosa a ce ba ta ne da min kibo ne da min sifarin mu'mini jo wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al ardi hawnan wa idha khatabahum al jahiluna qalu salama wal an ba ta ci sifarin mumini gabu wai gagan laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi har felo bata yaji zai fahimu mini gafu wani jiya wani gagan inal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minati bata yaji zai fahimu mini gafu wani jiya wani gagan yabo e ga alim sallallahu alaihi wasallam ga aliman bidun wa sabuna shuba iman da gwala gi 70 tutu ala qawli la ilaha illa allah e mini tudamin bane daga la ilaha allah wa adna ma tasulaza ani tariki da mutin gane yanzu lai gutsuya wa daga eh da dukiya da gan e ya ku wake kad da ɓankurote ko wale kaunu a da kaunul kalbi amma da kaunul lisani kira kaunul kalbi kaunul kalbi a tasdik wuya gaskiya ko? qaulul lisan waji kiyayen wa gaciya man qala la ilaha illallah. man shahida an la ilaha illallah. allah man kana akhiru kalami la ilaha illallah ne qaul qaulul lisan qaulul qalb abada qaulul lisan amal gaji zugu abi amalul qalbi amadi amalul lisani amadi amalul jawarihi sai amalul qalbi al khawfu ar ragabatu الرهبه الانابه الخشوع الاخبات الحب نفاتك عمل القلب عمل عمل اللسان إرفي جنترى قران با اذكار جي الصلاه عنبي بيجي فروجي بفكرك يقوى كيه تدري نفاتك فكيبو ايه eh amalul lisan etuye yintara amma dai amalul jawarihi etu ya gaba na kenan birul ne. rukuji sujadaji da sauransu ko yazidu da bisati imani bil bimlak bi fikirki innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ba rufu jahannama jahannama ni ba sai ce ci mabiya ba wuna ko وزاد الذين آمنوا إيمانا ما إيمانهم نجا إيمان سخو بيا إيمان سخو بيا إيمان فانبابي إيمان يعني والذين تدوا زادهم هدى zane jiwa ba wuna sokobiya ba huwa atahum taqwahum al-yawma akmaltu lakum dinakum inna ma adini gumiyaye wa atmamtu alaykum islam dina ko wa wà ga imani bí o jikiya kí a na anẹ́gbẹ̀ ma ráyẹ̀ tó min na ti fàtí wa din. Min mí za zàjí yana dí a ájì an kàlẹ̀ a ma dín da shi yayin zàgí na ya a ṣe wà lẹ́gẹ́ imani bí o mẹ́jì mai ke gama la ta mú miliyon daraja ajiniya su ma rasulun kitabar da zai na safaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومن غني ne fata kibo yace lamariya imani yau mai jikiya mai ke wage di salla wai fiyazo wai wazaka wai luwaji wai lomura wai ba alkuranu wai tadabburi alkurani ko wai bayace alitajiyan ce ciwo wai daɗiya imani wa fe jikiya wa fe bi wa maga yanzu gaba nan kowai gazayi kowai letiyoyi kowai jansada kowai dayaci kowai ji liwatu kowai gitoko kowai bukuti kowai ji fari kowai dasaka ko kowai to ji zagiza jigwa imani a fe jikiya imani a fe keke imani zan da ci ma ke haske babu ne imani zan da ci yawo kwakwaran yagba zan da ci wato ga ce kalla barra na lakulu bi makanu ya sibu imani zan da ci ma fet be haske babu ne gunga alita kan imani zan da ci ma fe ke haske babu ne gunga jeji ko ne ebogo imani e biyo mai jiki a yan mai ke

wuje alkhairu mu zanna wuje kaza ji kaza mu ga ga kirki un ga ga dide in fata wa feji amuji ma no sokuna wọ́n bẹ̀rẹ̀ adé láìrí ó ti dẹ́bọ́ àtàtọ̀ tàtẹ́ ètì sí ní èjì máa nígbà àdí ìbẹ̀rẹ̀ adé láìrí ní ìdẹ́bọ́ sáṣe philosopher this how some of them operate àmújí máa níbi sai ciya zan da jari fele ya gange kai mu mini ga wani dunin goya gaza na da aljanna mana kuma lo aljanna e ba kibo na wa antu ne illa me kafaru billah dukiya na wude la su ko na jiman su ko mala sallallahu alaihi wasallam a ga annabi ga ga jahiliya ne za zai ga ibnu jada'an nfe ewu dukiya nfe ji bolobolo nfe egun yi nfe eji kazan nfe etɔria nfe eji nna nfe eji nna nfe eji anibi ngbɛ ne ka adu anfani fɔ alikiyami anibi gaŋu ji iyi ma ne a lamiya kurura bi fili hati ati yau ma di. ebogo kawulu bi amali wula kunki a sai ti kado adabo ya daga kaulu wangiji wunci a mulu kirkiji amma wunji a li ci kado na jin amfaniya ko mun gane ka munafiki kisho ana sai gabe ginta da ga imani ji Iza la kulle zina amanu kalu amanna aga gumbe mu bi ga imani ji idza ja kal kuna Kalu. na shahadu innaka na rasulullah ga gumbe anabi aga yijiri gawa iwukici to koyo amma iman da e ma ba da e bane ya kulli biya suna ti malisa fi kulubihim e gabe gin taraye ne da ya ma ba na ngo le gi gana gana biye tuna tsalo ne wa ja amfana kaga da imani kirki da ya ma ba na imani mu wọ́n jìgẹ̀ ìzàjú ṣì ń gbọ́n pè sókó yìí wọ́n jẹ́ àkó lọ́wọ́ gbẹ̀gbẹ̀ sókó dẹ́bọ̀ mọ̀nà ngájì sánmọ̀ ngájì kìíyàn ngé òkú fi o ngájì kànzán wọ́n jìgá ní àkó pátí o ngájì zàánjì o kó ngájì ràkú yìí ngájì ná àmọ́ wọn àjí máa jẹ́ illa liyabuduna uma ji imani be tuci na ce ci tumbe ne ya uma la mi tuye na tuci ga jina uma biya de na tuci ga la biya gani be ne ngo ye ye ke na ko yin wa ji da na amfani wajadu biya wa taqana ta fusum zulman wa ruwa ta tirawo do so ko da mu amma juhudu ngamu kida alinta ma zalawu la ilaha illa rabbu samawati wal ardi basair ko ji gane ko fa innam la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ngo biyo de ne ga juhudi ke ba mu da juhudo ngo ba mu da juhudo ezu eza ye da ganye gbubo ganye na an yi uyo amma ga ga bejin talon veji veji zan yi ga wuce ya guja a can na kiya na yi juhud wa kala ta'ala wa adan wa samuda ka tabayyana lakum min masaki wa zayyana lahum shaytanu a'malan fasaddahum 'an as-sabil wa kanu mustabsirin wale imani bi ma wuke ji ali ti kadu kawai ha ko kaunu da aliti ban da amala mai imanin murji a shi kila ce murji a ga murji a ebo na murji a ṣe tuwa mini ya imanin a ya tula fata ke imani lugwa arje ul amala anil imani a ya tula ke imani lugwa asnafu ya murji a mai wuta-wuta ta magi mini murji a jami'a shi dabo ne, shiga alimanu ya fatu kawai yi ko shiga na ko mini murji a jo ji shi dabo na alimanu ya kaunu kawai yi mini murji a murji asul fuka ha'i maza bai a hanafu shi don wannan ruwa shiga ne ko na shiga kino na shiga al'imanu yi kaunu bi kadu bambe amali na ruwa le safi guta tan nan yanne shi na yi a ga tun da mini ya imani ba amma ngo wale mini guta ta na suke gbigan loji amma za guta ta ki ba do bidau ya bugo e da mini ya iman man ka ne min bila wal yawm lakin falyakul khairan aw liyasum sha wa gala ke do mo so ga ga dede mo da mini imani hmm. ayatul imani hubbul ansari ma imani wajiya wajibu ansari sha wajibu ansari yun da mini ya imani la hafizu ala alwudu illa almu'min wando ra gwalu la sai mu'mini ashe zu la luluju mulawun gutsa unda mini alama ya al'imanu an tumina billahi malaikati wa kutubi wa rusuli wa liyawmi lakini wa an tumina bil qadari khairi wa shira shu da min ya imanu al'imanu bidu wa sabuna shuba ala qawli la ilaha illa shi la ilaha da min ya imanu wa adna imatut lazani tariq imatut lazani tariqi wale ya kuma fiya ko daga ko a shawo da mini yan imanin wal haya shubatun min al imani zuya ma gwala gi mini gwala gi je imani wa sha al haya gwala gi mini gwala gi je imani bo nga mala al sun jaja gadi al imanu al mutlaku amade mutlakul imani ka tu ne la complicate ko ngwale eh? ngwale introduction karatu gane na yi kiyayen ya ga ga periphery alama bile ga la da gunganin mu ko muna ganewa Wane ga e za yi dabo na imani a gumi ne za ma dabo na imani a jikiya na imani a gumi a nan ka shi a wul imani na shoma wuce lawo ga kaga shi ba shi dabo na kaga waje a imani wa dabo wajen gumi a nan shi ba shi ma dabo na kaga waje a waje to musulmi wato a nan kaga waje la ya Allah ngole waje musulmiya amma waje la Allah ko waje arkanul imani amma waje kiya wai la ku kiya wai ko ba yi wa mai wa mi so da ka to an cika ga zai a da ga imani wa ji amma a ga imani wa ji kiya imani wa cimbo completely ya nga malaf hadis na ga la minu. a ah, duka ta iba la ki ma hibli nafsi la yunu a duka ta kuna haba ilai mu walido walido na sa adme ne la yunu a duku ko hatta kazan laysa min rita an, wala la'an wala al fahish wala al bazi wala an je Allah ga yi da su daga imani bai ni ba for more detail lo kitabul imani ibn abi shayba ah, lo kitabul imani amin ibn manda bi kitabul imani ya abu bai da alkasim ibn sallam mai kitabul imani ya ibn taimiya gan biya salatu hukumu tarikiya ya ibn qayyimi ɗan gani bai shu'abul imani ya imam ya al-imam al-baihaqi ale pata masala ne jiga afi jiga afi ya wayo amma ita fi da gan littafin na dabo na sheikh abdulrazak ibn abdulmusin labari bagar phd thesis su ya ci masala al'imanu ga bu kawai ci ga al'imanu ya kawai lubiya amma lubiya ali ci kadbe ga da turu nuksanu jalladi ni kanti jirgin makanta ga da wu zargu wale gan ya e ga murjiya shi jikiya yin lu'a.

ya tawakkalun su kuma gajan yaƙo allazi da yi ƙimu na salata zai jela lasala ku yi kini wa mi mara zaka na hun yin fekun dukiya na masa kuya na gajan awo kula ya kawo mulminuna haska da na shiga yi mumini ya ce gaskiya bu wale ga mumini jela lasala ku yi kini ila zakawa ko ya shi ba a ya soko ko a ga shi ba ya soko mai biya imani lọ́ọ̀lẹ́ wà lẹ́gẹ̀ẹ́ ní pátá kọ́mpọ̀nì tí ẹni ṣe wá ìmá ní ọ̀nà ńgá jíjá ńgá dánná lọ́ọ̀lẹ́ ẹlàmúgá ṣe ńgá ìmá ní kándọ̀ tí wà ṣíṣe ìmá ní ọgá bí wà fẹ́lẹ́gẹ́ masha Allah kándọ̀ tí ọgádà súsọ́ bẹ́ gíṣẹ́ kan gíṣi òṣìṣà bàzàbẹ̀ ìmí òyìn òjá àbẹ́lẹ́ ìmá ní àjíṣẹ́ àrùn ìmá ní ọ̀ṣà kùn ya á tàn agún òyò wọ́n àfẹ́ ìdí òmà fẹ́ ìdí kí àrùn wọ́n fẹ́ ké tó fẹ́ bàbẹ̀ sọ pé gẹ́jì wọ́n fi bí ọwọ́ ìmáàni òun yọ bí kíkì ń gbé káàsọ̀ abẹ́ àníwì àti àfẹ́ líwó lọ́kùn tó fi ibùyó tó kùn kà máa tẹ̀kún na ẹ̀yìn lọ sọ́fà àti kọ́ ìdí a ní ìsọ̀kọ́ àtẹ́wẹ́ ibma na sallah ne je ce yau betul maqdis na so ko wa tauya ya wale ga sallai aya no gun ga kiyan gan imani musulmi je sallah e tsago gibe ni e yo babu betul maqdis so ko ci a je kan na rata kalluba ji ka kisa sama falan wali annaka qiblatan tardaha fa wali wajhaka shatr al masjid al haram ko a cikin ce masjid haram yahudi bai munafiki ga tsalla na ji ce shi bajin makidis na in ga yi wa gina sojin bayi nan ungiya a magagayen bayan ga yi wangi ma na sojin le na ake kiyan a je lada su kofi ce a yi ga umar kan lauli yudu a imanin ku su kwa ta imanin ba ma na tsalla ne je ce shi bajin makidis na su kwa ta wuya ya ga katin ya abun nan wallawa alim bisawab ya bin al'asu salifin وإليه المرجع والمآب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب